ainihin alkhairinsa akramakallahu sai tambayi, akramakalla mai tambaya na ruku tana cewa menene hukuncin kare idan ya shigar da harshensa a cikin ƙwarya ya ya kamata a yi da wannan ƙwarya ta mai tambaya akan lallagin kare idan kare lallagi ga ƙwarya an ce a wanke ta so bakwai a da ruwan a wanke su bakwai Allah ya ba mu gani a afuwan kamin ci gaba da tambayoyi kamar yadda aka saba da neman taimako a wannan gudanar da wannan karatu har yanzu ana neman taimako ga jama'an musulmi a taimaka fi sabilillah dan agaji kanana a shiga cikin mata an su taimako Allah ya bada ikon taimaka manya a ci rahuluna a nemi taimako Allah ya bada ikon taimakawa akan makan lawa sai bai tambaya na gaba yana cewa menene hukuncin wanda ke yin masu nan da ba kaso ta mai ma sunan da baka so abinda aka so tsakanin musulmi da musulmi dan uwa ne ya zan yana kyautatar da ainihin alfaz lafuzza masu kyawu tsakanin da dan uwa ne musulmi karka yadda ya zan lafuzzan ka tsakanin ka da dan uwanka ba su da kyawu to sai ma a ce sunan da bai so wanda musulunci ka kyamana Allah ya ce bi salisimul usfusu ba da imani yayi muni sunan fatikanci bayan an riga an imani abinda aka so ka daɗaɗa mu dan uwanka da rayuwa ce da irin sunan da ya so in ana kira ne da wani suna ma wanda yake shi ya yarda da shi amma ka san afdalu min wanda yake yana da sunan da yake shi ko ana ce mai dan dare ko ana ce mai dan jimma amma ka san Sulaiman a suna ne to ka dinka kira ne Sulaiman da dan dare Sulaiman wahi a shi da dukkan sai Sulaiman sai gida dadi sai ga wadanda ba su ga suna sunana ba za su san sunana ka eh Allah ya samu gani eh sai ta Suleiman dan dare ba kai kun ba dan dare ba aka rama kallawa sai ne tambaya na gaba yana cewa shine mahaihinsa ya auro bazawara ko da ya auro tana tare da yarinya aka kawo ta gidansu yarinya ta girma shi ko ga yana son ya aure ta wai yana lata ya aure ta to ya halatta ga da idan agola ta taho gidansu ya ga hankali ne ya kwanta da ita shi aure ta ya halatta eh, ɗiyan mata uba ne ko ya halatta Allah ya samu gani a akar makallawa sai tambaya ta ƙarshe wata mata tana tambaya cewa idan mutum ya suke mata ce saki uku cikin kalima guda ta ji wasu malamai na cewa ba saki uku ba ne kuma suna da hadisi wanda ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana son da allah kai mata ƙarin bayani cikakke ta mai magana akan saki uku a cikin kalma guda wa'yan suna cewa ana mayarwa wa'yan suna cewa ba a mayarwa ta shi dai ƙur'ani ya riga ya ambata a talaku marata ne saki dai wanda ake mai da mace saki biyu na fahimsakun bi ma'arufin a tasirihin bi ihsan ko dai ka rike abinka da kin igiyar nan guda ko ka rike ka in baka saki ba amma in ka zan kai saki to shikenan ƙarya ko ta kare da zaran ka riga ka saki wata rana wani ya kawo koke ga Abdullahi bin Abbas akan ya saki mata ta saki uku ya ce fatawa ya kaso don Allah abin bin Abbas sai ya mai ta cikin wannan fatawa don Allah yana ta wannan mata abin ya kai mai inda ya kai hmm. ha ya ce kai bawan Allah matakaita Allah law ittaqaita Allah la ja'ala Allah laka makhraja bawan Allah baka ji tsoron Allah ba da ka ji tsoron Allah da Allah ya saya maka mahita a ya wuce wuri da zaran ka yi shi kenan sai wata sabon sai ta yi wani aure Allah ya ba mu ganiya a akramaka Allah Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a ranar alhamis mai zuwa insha Allah akwai wa'azi na daga local government a gida alhaji musa wani mai fanacha bayan sallar ishiyayi yanzu insha allahu ba tare da bata lokaci ba wanda zai yi muna addu'a shi ne mallam abakar umar kamar kullum a koma masu neman addu'a marasa lafiya a gida da koma asibiti a sallu ala da karim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله منا روقونك رسولنا نجينك كاواوا wata malam da ya muna wannan wazi Allah ya saka masa da alkhairi muna roƙon Allah ka ƙara buɗa masa kuma Allah ka ƙara ainihin karɓar masa ayyukansa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala babban malamin mu da sauran alhazai waɗanda suka ta aikin hajji Allah ka kai su gida Allah ka mai da su lafiya muna roƙon Allah ka karɓi ainihin waɗannan ayyuka ka ƙaddare su da yin haji mabarur addu'a inda suka yi muna da waɗanda za mu musu Allah ka karɓan muna ya Allah muna roƙonka da sunan nakin ka kyawawa Bayan ka musulmi masu bukatoci daban-daban Allah maza da mata Allah ka sani suna da bukatoci Allah kai ne mai biyan bukata Allah ka biya mu bukatocin mu baki daya marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah masu jinya a tsaye Allah ka warkar da su wannan sallah da muka tunkara ta ibada Allah ka yassara musulmi abubuwan da za su yi wannan ibada Allah muna roƙonka wannan hali da muke ciki na tsadar rayuwa Allah ka yassara muna baki ɗaya, Allah wannan damana Allah ka ƙara mata albarka zari'a da ka bamu Allah ka shirya mu da su ka sanya musu albarka rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula fakatubna ma'ash-shahidin اللهم زدنا إيمانا وتفقها في الدين اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر طيبا مبارك اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا من كل ضيق مهرجا من كل بلاء عافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه،